Doce Vele Wasannin cin kofin duniya Toma Dalla, dama dai akan ce wai mahaƙurci mawadaci. bayan haƙurin jira na tsawon shekaru 24 jamus a karo na hudu ta zama zakaran duniya a fagen wasan ƙwallon ƙafa. bayan wasanni na tsawon makonni hudu ranar lahadi a birnin rio de janeiro kuma cikin gagarumin filin wasan nan mai daɗaɗɗen tarihi wato marakana jamus ta shiga wasan ƙarshe tsakaninta da argentina to sai dai a wasan da ya gudana jiya jamus ta sami nasara da ci ɗaya ba ko ɗaya ko da shika sai da aka yi kare jini biri jini inda bayan minti casa'in babu inda aka ci ƙasashen biyu suka sami ƙarin minti talatin a tsakanin wannan lokaci na ƙari ne dan wasan jamus mai suna mario gotse ya yi wa ɗimbin magoya bayan argentina da ke filin wasan da kuma masu kallon su a can gida tsakiyar da ba ruwa inda misalin minti 113 da fara wasan ko kuma bayan an shiga minti 23 na ƙarin lokaci ya jefa ƙwallo a gidan 'yan wasan argentina jim kaɗan kafin wasan na ƙarshe mai koyar da 'yan wasan jamus joachim love ya ce jamus tana mutunta wasan argentina amma ba za ta shiga filin da tsoro ba saboda ya san cewar kowace daga cikinsu za ta fito da karfinta kuma za ta yi wasa sai inda karfinta ya kare a ƙarshen wasan love ya ce dama ya san hakan zai gudana yace äh, ähm, Ya ce dama can mun san cewar 'yan Argentina za su tattara karfinsu ne wuri daya a irin wannan wasa na ƙarshe. nasarar da muka samu ba ta zo mana da sauƙi ba saboda 'yan wasanmu sun yi ƙoƙarin da ya wuce kima sun yi abin da ba a zato a yau duk abin da suka iya sun ba da shi a filin wasa fiye da yadda ni kai na na taɓa gani domin su cimma burin da ba su taɓa sanya hankalinsu a kan wani abu kamar sa ba wato su ɗauki wannan kofi su koma gida da shi. Mhm. A ƙarshe Jamus ta kai ga ɗaukar kofin na duniya da ci ɗaya ba ko ɗaya akan Argentina hakan ya baiwa jamus damar ɗaukar kofin karo na hudu bayan shekara ta 1954 da shekara ta 1974 da kuma shekara ta 1990 dangane da wannan kwazo kaftin na 'yan wasan jamus philip lam ya ce äh, abin mamaki ne kokarin da muka nuna a yau tsawon minti 120 inda a ƙarshe muka cimma burinmu irin wannan hali ne ya sanya muka yi fice tsakanin sauran kasashe abin da ya fi mana muhimmanci shine mu haɗa ƙarfin wuri guda kamar yadda muka yi a yau da kuma tsawon waɗannan wasanni cikin shugabannin ƙasashe da suka shaidar da wasan na ƙarshe a jiya a rio de janeiro a jerin manyan baƙi har da shugaban gwamnatin jamus angela merkel da shugaban ƙasa joachim gauk wanda ma daga baya ya ce 'yan wasan jamus sun yi rawar gani kuma ita kanta hukumar kwallon kafa ta jamus wato dfb wajibi ne a yaba mata